daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma warkan mu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Laraba da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labaran duniya za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran jin halin musulunci ya bayyana cewa hakika al'ummar Iran sun samu nasara. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi Allah wadai da kame wasu ‘yan ƙasar Iran da suke zaune a ƙasar Amurka. jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai daga kausar murya kan ci gaba da laifukan da yahudawan sahayuniya suke aikatawa a gaza yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin johalin musulunci ya bayyana cewa hakika al'ummar iran sun samu nasara jagoran juyin johalin musulunci ayatollah said ali hamna'i a safiyar yau a lokacin da yake ganawa da jami'an hukumar shari'a yana mai cewa kowane mutum ya sani cewa allah maɗaukin sarki ya ba da tabbacin samun nasara ga al'ummar iran ƙarƙashin tsarin musulunci da kuma ƙarƙashin tutar al'ƙur'ani da musulunci kuma ba makawa al'ummar iran za su samu gagarumin nasara a ganawarsa da ya yi da safiyar yau tare da shugabanni da manyan jami'an shari'a na ƙasar iran jagoran junjo halin musulunci ya yi ishara da irin gagarumar ayyukan da al'ummar iran suka yi a yakin da suka yi a bayan nan da kuma dakile makirci da dabarun mahara da kuma irin gagarumin haɗin kan al'ummar iran wajen kare ƙasar iran duk kuwa da irin bambance-bambance da ke tsakaninsu. yana mai jaddada cewa tsara wannan haɗin kan ƙasa aiki ne na kowa da kowa jagoran ya jaddada buƙatar ɓangaren shari'a na bin waɗannan laifuka na baya-bayan nan ko dai a gaban kotun kare haƙƙin bil'adama na cikin gida ko kuma na ƙasa da ƙasa wannan aiki ne mai matuƙar muhimmanci kuma wajibi ne ya kamata a yi hakan a lokacin da a lokaci da yawa da suka gabata amma an gaza cikin amma an gaza amma a cikin 'yan shekarun nan kada a samu nutsuwa a wannan karo ko da bin doka a gaban kotunan duniya da na cikin gida zai ɗauki shekaru ashirin ba laifi kuma ya kamata a ci gaba dole ne a ci a ci kwalar mai laifi kada a sake shi jagoran jinjo halin musulunci ya yi nuni da cewa mai yiwuwa ne a ce kotun ƙasa da ƙasa tana nuna son kai da kuma biyayya ga wani iko kuma hakan na iya kasancewa a wasu lokuta amma a wata rana wani alkali mai zaman kansa zai iya fitowa a can batu na farko shine ku ɗauki wannan al'amari da muhimmanci tare da ƙarfi da kuma taka da kuma taka tsantsan tare da la'akari da dukkanin ɓangarori insha Allahu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa idan a shirye take ta taka ta taimaka wajen hana bullar tashe-tashen hankula a yankin. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci wanda yake ƙasar cin a matsayin shugaban tawagar hukuma domin halartar taron majalisar ministocin kungiyar haɗin gwiwa ta shanghai karo na 25 ya gana da wang win sakataren kwamitin harkokin waje na jam'iyyar communist mai mulki a ƙasar china kana ministan harkokin wajen ƙasar ta china a yayin ganawar ministan harkokin wajen ƙasar iran da na china sun yi nazari kan halin da ake ciki na shiya da na ƙasa da ƙasa inda suka tattauna tare da yin musayar ra'ayi kan muhimman batutuwa da suka shafi dangantakarsu ministan harkokin wajen kasar iran ya yaba da yadda ake gudanar da babban taron majalisar ministocin kungiyar haɗin kai ta shanghai karo na 25 da nasarar gudanar da taron koli na majalisar ministocin kasar china a matsayi na shugaban karɓa-karɓa na ƙungiyar tare da yin kakkausar suka dangane da har-haren da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da gwamnatin amurka suka kai kan ƙasar iran da take da da haƙƙi a makankanta da ke da keta hurumin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da dokokin ƙasa da ƙasa ministan harkokin wajen kasar iran ya tunatar da dangantakar da ke tsakanin manyan al'ummomin kasashen biyu wato iran da kasar china a tarihi ya kuma jaddada aniyar gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran na karfafa dangantakar abokantaka da ke tsakanin kasashen biyu da ya shafi dukkanin bangarori masu mahimmanci da suke gudana a kan tubalin girmama juna da aminci. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi Allah wadai da kame wasu ‘yan ƙasar Iran da ke zaune a ƙasar Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta yi kakkausar suka kan matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka ba bisa ƙa'ida ba. A baya-bayan nan na gudanar da wani kamfen ɗin kame wasu ‘yan ƙasar Iran da ke zaune a Amurka. Tana mai bayyana irin mu'amalar da ake musu a matsayin babu ɗan adamtaka a ciki. aliriza hashimi raja darakta janaral mai kula da harkokin 'yan gudun hijira na iran a ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa wannan kame na zuwa ne a matsayin goyon bayan amurka ga haramtacciyar kasar isra'ila ta keta hurumin 'yanci da yankin kasar iran yana mai jaddada cewa waɗannan matakan sun saba wa ka'idoji da aka sani na dokokin ƙasa da ƙasa hashimi raja ya ƙara da cewa rahotanni sun nuna cewa ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka dhs tare da haɗin gwiwar hukumar kula da shige da fice da kuma custom ice sun aiwatar da tsauraran matakai da tsare da tsare-tsare kan al'ummar iran ciki har da tsaurara matakan tsaro da faɗaɗa gudanarwa kan iraniyawa lamarin da ya haifar da matukar damuwa ga iyalan iraniyawa da ake tsare da su a amurka masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai daga kausar murya kan ci gaba da laifukan da yahudawan sayaniya suke aikatawa a gaza kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya yi kakausar suka kan ci gaba da laifukan da gwamnatin yahudawan sahayuniya ke yi kan al'ummar falastinu da ba su da kariya kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya yi ishara da karuwar laifukan da yahudawan sahayuniya suke yi kan al'ummar falastinu da kuma janyo shahadar falasinawa sama da ɗari da ba su ji ba ba su gani ba a cikin sa'o'i 24 da su gabata ciki har da kisan gillar da aka yi wa ɗan majalisar dokokin falasino muhammad faraj algol da kuma shahararren malamin alkur'ani na falasino ala azam da iyalansa ya yi la'akari da ci gaba da killace gaza wanda ya wanda ya hada da hana abinci da magunguna da kuma kakaba yunwa da kishin ruwa ga mazauna yankin tare da jefa bamabamai kan tantuna da sansanonin 'yan gudun hijira wani mummunan laifin yaƙi da ake aikatawa a matsayin wani ɓangare na shirin 'yan mulkin mallaka na kawar da falasɗinawa kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya yi allah wadai da yadda gwamnatin amurka da yahudawan sahiyoniya suke yin katsalandan da yaudara na kafa cibiyoyi ƙarƙashin fakewar raba kayan agaji da mayar da su a matsayin tarko na kashe mata da ƙananan yara da su ji ba ba su gani ba da kaɗan-kaɗan da kaɗan-kaɗan har-haren yahudawan sauniya sun kai ga fadar shugaban ƙasar siriya da kuma babban hafsan sojojin ƙasar sojojin mamayar isra'ila sun kai wasu jerin har-hare ta sama kan hedkwatan janar ɗin da ke birnin damascus fadar mulkin ƙasar siriya a yau laraba wata jimajiyar siriya ta tabbatar da cewa har-haren da sojojin mamayar isra'ila suka kai ta sama sun janyo barna masu yawa a birnin a ginin hafsan hafsoshin kasar majiyar ta kuma kara da cewa har-haren bamabamai da na isra'ila sun auna fadar shugaban kasa ta fadar tishirai ba fadar jama'a ba majiyar ta kuma watsa rahoton cewa mahukuntan kasar ta siriya sun fara kwashe nasu ne nasu daga babban ofishin gidan radiyo da talabijin na kasar ƙungiyar da ke sa ido kan kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar siriya ta sanar da cewa jiragen saman yaƙin gwamnatin mamayar isra'ila sun kai hare-hare kan wasu motocin sojojin gwamnatin rikon kwaliyar ƙasar siriya a birnin suwaida da kewaye a wani sabon ci gaba da samu da aka samu a ƙasa a kudancin ƙasar ta siriya ƙarshen labarun duniya kenan. bayan da aka gama shan labaran duniya yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da shirin ko kun san Afirka a yau da kuma shawarar wato tarbiyyar iyali da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare asalamu alaikum. Yau Laraba goma sha shida ga watan yulin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 21 ga watan muharram na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan yuli na shekara ta 2008 kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta samu wata nasara kan isra'ila a lokacin da ta miƙa wasu gawawwaki na sojojin haramtacciyar kasar isra'ila guda biyu sannan kuma ta karbi sojojinta guda biyar waɗanda suke raye da kuma gawawwakin mutane na kasar labanan kimanin 200 daga hannun isra'ila tare da shiga tsakani na kasar jamus wani abu mai matuƙar muhimmanci a nan da ne. yadda yahudawan sahiyuniya sa kasu gane cewa sojojinsu waɗanda ƙungiyar hezbollah ta kama suna raye ko kuma suna a mace sai a lokacin da aka zo miƙa su ne sa gane cewa gawarwaki ne ƙungiyar ta hezbollah za ta miƙa musu waɗanda kuma sun riga sun mutu ne tun lokacin da hezbollah ta kai masa hari a karon farko ma'ana bata kama su da rayukansu ba sannan kuma ta ɗauki gawakin su ne ta tsare a daidai lokacin da isra'ila take zaton cewa suna a raye daga cikin dakarun hezbollah waɗanda aka yi su a wannan lokaci akwai samir kontar wanda ya kwashe tsawon shekaru 30 yana tsare a kasan isra'ila masu saurare ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan yulin shekara ta 2015 sayar mutawalle abdul al fitaccen makarancin qur'ani mai tsarki ɗan ƙasar masar da su an haife shi ranar 26 ga watan afrilun shekara ta 1947 a jihar gabacin ƙasar masar ya fara karatun alkur'ani mai girma tun yana ƙarami sannan kuma kafin ya kai shekaru goma sha biyu a duniya ya haddace alkur'ani mai tsarki daga wannan lokaci ne kuma shiga karatun talawa da na addini a gaban manyan malaman qur'ani na zamaninsa waɗanda suka hada da muhammad al-banna da kuma abdulbasir abdulsamad da mustapha ismail da makamantansu da ƙarshe dai abdulal ya shahara a duniya da kyakkyawar muryarsa wajen karatun qur'ani mai girma a ƙarshe dai sayyid matawalle abdulal ya rasu yana ɗan shekaru 68 a duniya a ƙasar masar masu rari ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan yulin shekara ta 1945 gwamnatin ƙasar amurka a karan farko ta gwada makamanta na nukiliya amurka ta yi haka ne domin yin amfani da irin wannan makami akan ƙasar japan wadda take mai wuya a yakin duniya na biyu a lokacin da take gwabza yaƙi da amurka da kuma ƙawayenta sai kuma a cikin watan agustan wannan shekarar ne ta jefa waɗannan makamai akan garuruwan hiroshima da nagasaki na ƙasar japan inda ta zama ƙasa ta farko a duniya wadda ta yi amfani da makaman nukiliya a kan bil'adama masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da sa gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan tir na shekara ta 1331 hijira shamsiyya dr musaddiq ya murabus daga kan mukamin sana prime minister bayan da majalisar dokokin kasar iran ta sake zaɓensa a ranar 25 ga watan tir na shekara ta 1331 dr musaddik firaministan kasar iran wanda ya gana da muhammad riza sha inda ya miƙa jerin suna ministocinsa ga muhammad riza pahlawi a yin wannan ganawar ne musaddik ya buƙaci sha da ya ba shi mukamin ministan yaƙi sannan kuma ya kiran cewa sojoji ba su damu da kalamansa ba kuma suna kawo cikas ga ayyuka kuma a halin da ake ciki a lokacin gwamnati ba za ta iya ci gaba da gudanar da ayyukanta ba sha bai yarda da miƙa ma'aikatar yaƙi ga musaddik ba kuma musaddik ya koma gida ya aika murabus ɗinsa kai tsaye ga sarki sha sakamakon haka ne sarki sha ya naɗa gaban sultan a matsayin firaminista wanda ya maye gurbin musaddik kuma a ranar farko ta mulkin sa ya fitar da wata sanarwa da take bayyana matakin gwamnatin kasar ta iran wanda ta dauka akan masu adawa da shi ayyukan kavam waɗanda suka sami cikakken goyon baya daga wurin sarki sha hakan ya jawo mutane da dama daga cikin sassa na kasar iran suna ta nuna rashin su kuma da ƙarshe al'amura sun ƙara caɓewa wanda kuma hakan shine ya share fagen tasirin yunkuri na al'ummar kasar iran tun daga shekara ta 1952 kuma dawowar musaddak akan shugabanci na kujerar firaminista masu saurare ko kun san cewa shekaru 135 da suka gabata a rana irin ta kuma 16 ga watan yulin shekara ta 1890 wani likita ɗan ƙasar ingila mai suna james parkinson ya gano cutar parkinson wadda take yaduwa don haka ne ana kiran cutar da sunan wannan likita alamomin wannan cuta dai sun hada da tsananin girgizar hannu da kuma harshe da girgiza kai da fuska da rashin daidaituwa a lokacin tafiya musamman ma ga tsofaffi babban abin da ke haifar da wannan cuta dai shine wasu cututtuka na kwakwalwa kuma har yanzu ba a sami takamaiman magani wanda ya iya kawo ƙarshen wannan cuta ba Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓa batun ɗage lokacin gudanar da wasu zaɓuka a lokutan su a ƙasar kamaru tare da sanar da sabon lokacin yin zaben da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar kamaru paul biya ya rattaba hannu kan wata doka a ranar juma'a ta shirya gudanar da zaben shugaban kasa a ranar 12 ga watan oktoba a daidai lokacin da ake ta cece kuce da rashin jituwa tsakanin mambobin tawagar gwamnatin kasar kan wanda zai jagoranci kasar nan gaba a makon da ya gabata ne dai kalaman gwamnatin kasar dangane da takarar shugaban kasa na yanzu paul biya wanda aka zaɓa a matsayin shugaban ƙasa mafi tsufa a duniya ya ci karo da juna yayin da mai magana da yawon gwamnati ya bayyana cewa akwai yiwuwar dukkanin yiwuwar hakan ministan ilimi mai zurfi da bincike na kimiyya ya bayyana cewa dokar cikin gida ta ayyana sunan shugaban jam'iyya mai mulki wanda kuma shine shugaban ƙasa na yanzu paul biya ya mulki kasar kamaru a shekara ta 1983 inda ya rike mukamin gwamnati daban-daban ciki har da firayim minista yanzu yana da shekaru 93 a duniya kuma har yanzu yana rike da ragamar gwamnati a cikin tsawon shekarunsa na siyasa paul biya ya aiwatar da kudurori masu yawa da suka ba shi damar ci gaba da gudanar da mulki a shekara ta 2008 ne ya gabatar da wani gyara na kundin tsarin mulkin kasar inda ya soke wa'adin shugabancin kasa da ya ba shi damar sake tsayawa takara a shekara ta 2018 ya lashe zaben shugaban kasa da sama da kashi 70 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada amma 'yan adawa sun yi irarin cewa zaben bai da halacci saboda magudi da yunkurin sauya ra'ayin masu zaɓe duk da cewa biya yana mulkin ƙasar ne da ƙarfi amma sau da yawa yakan shafe tsawon lokacinsa a wajen ƙasar kamaru domin gudanar da jinya lamarin da ya haifar da jita-jitar mutuwarsa a shekarar da ta gabata lamarin da ya sa gwamnatin ƙasar ta fitar da sanarwa na musantawa a hukumance duk da cewa ministoci biyu na gwamnatin shugaba paul biya a baya-bayan nan sun sauya sheka tare da bayyana aniyarsu ta tsayawa takara a zaben shugaban kasa amma babban abokin hamayyarsa morris kamto na yin tafiye-tafiye a kasar don yada ra'ayinsa na siyasa a gefe guda kuma shugaban kasar kamaru ya samu goyon bayan 'yan majalisar dokokin kasar na ɗage zaben 'yan majalisar dokokin kasar da na ƙananan hukumomi shugaban kasar kamaru falbiya ya samu amincewar majalisar dokokin kasar a ranar talatar da ta gabata na ɗage zaɓukan 'yan majalisun dokoki da na ƙananan hukumomi har zuwa shekara ta 2026 lamarin da jam'iyyar adawa ke fargaba zai yi musu wahala a zaben shugaban ƙasa mai zuwa jam'iyyar npd ta kamar ke da rinjaye a majalisar dokokin kasar kuma ta kada kuri'ar amincewa da kudurin dokar tsawaita wa'adin mulkinsu da shekara guda har zuwa watan maris na shekara ta 2026 haka na nufin za a gudanar da zaɓe ne bayan zaben shugaban ƙasa na shekara 2025 maimakon kafin shi hakan zai baiwa shugaban ƙasa dama domin za a gudanar da zaben ne a ƙarƙashin jam'iyyarsa da majalisar dokoki francois wakata bolbin wakilin minista a fadar shugaban kasa mai kula da hudda da majalisun dokokin kasar ya ce dage zaben ya zama dole don sauƙaƙa kalandar zaɓe a daidai lokacin da kasar afirka ta tsakiya za ta gudanar da zaɓuka hudu a shekara mai zuwa ciki har da zaɓen majalisun yankuna olbia mai shekaru 91 a duniya na ɗaya daga cikin shugabannin afirka da suka daɗe a kan karagar mulki ya hau mulki a shekara ta 1982 inda ya gaji shugaba amadu ahijo ya kuma lashe zaɓe da dama wanda na baya-bayan nan shine zaben shekara ta 2018 wanda 'yan adawar nasa suka bayyana a matsayin magudi Joshua Ose ɗan majalisar adawa kuma shugaban jam'iyyar Social Democratic Front ya bayyana a wani taron manema labarai cewa ɗage zaben kwata-kwata ya saba wa tsarin dimokuraɗiyya ya ƙara da cewa jam'iyyarsa na matuƙar adawa da hakan. da dama daga cikin 'yan adawar na fargabar cewa ƙarin wa'adin zai raunana ƙalubalen da biya ke fuskanta domin gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi a shekara mai zuwa zai iya ba su ƙarfin gwiwa gabanin zaben shugaban ƙasa da aka shirya yi a watan oktoban shekara ta 2025 dokar zaɓe ta tanadi cewa ɗan takarar shugaban ƙasa zai iya tsayawa takara ne kawai daga wata jam'iyyar siyasa da ke da wakilci a majalisar dokoki ta ƙasa majalisar dattawa majalisar yankin da majalisar karamar hukuma ko kuma ta hanyar shawarwarin manyan mutane akalla uku. Morris Kamto babban abokin hamayyar biya a shekara ta 2018 ba shi da wannan wakilci saboda jam'iyyarsa ta kauracewa zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokoki na ƙarshe a shekara ta 2018 saboda abin da ta kira rashin sake fasalin zaɓe. Minista na biyu a Kamaru ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa. Ministan yawon buɗe ido na Kamaru Bello Buba mai gari ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara a zaben shugaban kasa da za a yi a watan oktoba inda ya zama minista na biyu mai goyon bayan shugaban paul biya da ya ɗauki matakin saɓawa umarnin gwamnati mai gari dan shekaru 78 wanda a baya ya taɓa rike mukamin firaminista ana ɗaukansa a matsayin na kusa da shugaban ƙasar mai ci wanda ya mulki ƙasar tsawon shekaru 40 ya yi aiki tare da shi sama da shekaru talatin inda ya rike mukamai daban-daban bello mai gari ya amince da takarar jam'iyyar union democracy and progress udp a ranar asabar din da ta gabata ba tare da yin murabus daga mukaminsa na ministan yawon bude ido a gwamnati mai ci ba Mai gari dai shine minista na biyu daga arewacin kasar kamaru da ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin kasa in 'yan kwanakin nan lamarin da ke nuni da cewa an samu baraka a tsakanin gwamnatin kasar da kuma raunana tsarin kawance da ke tsakanin gwamnatin tsakiya karkashin jagorancin biya da kuma manyan masu fada a jiya a arewacin kasar waɗanda ke taka rawa wajen tsara makomar siyasar kasar shugaban kamaru paul biya mai shekaru 92 shine shugaban kasa mafi tsufa a duniya tun a shekara ta 1982 yake kan karagar mulki amma har yanzu bai bayyana aniyarsa na shiga zaben shugaban kasa ba kakakin gwamnatin kasar isa Shiroma ya yi murabus daga gwamnati a makon da ya gabata tare da bayyana cewa zai tsaya takara a zaben shugaban kasa lamarin da hakan wata dama ce ta kawo sauyi da dole a yi amfani da ita Ciroma ya yi kira da a kawo sauyi ya kuma soki shugaba biya wanda suka yi aiki da shi sama da shekaru ashirin yana mai cewa gwamnati ba za ta iya zama makamin hidima ga mutum ɗaya ba alƙaluman da hukumar zaben ƙasar kamaru ta fitar sun nuna cewa sama da mutane miliyan takwas ne suka yi rijista na kada ƙuri'a daga cikin adadin mutane miliyan talatin jihohin arewacin ƙasar kamaru na daga cikin muhimman yankuna inda sama da mutane miliyan biyu suka kaɗa ƙuri'a a can kuma manyansu na jin daɗin rawar gani a dukkanin al'amuran kasar hakanan tsohon ministan gwamnatin kamaru shi ma ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa. tsohon ministan kasar kamaru kuma kakakin gwamnatin kasar isa ciroma bakari ya bayyana cewa zai tsaya takara a zaben shugaban kasar da ake shirya gudanarwa a watan oktoba mai zuwa yana mai la'akari da cewa a matsayin wata dama mai cike da tarihi da al'ummar kasar za su yi amfani da su domin samun sauyi da kuma shawo kan mawuyacin halin da suke ciki a halin yanzu. bakari ya bayyana takararsa ne sa'o'i 24 kacal bayan ya bar gwamnatin da ya yi aiki na tsawon lokaci a matsayin ministan ayyuka da koyar da sana'o'i ya kasance aminin shugaban kasa na yanzu paul inda ya yi aiki tare da shi a gwamnatoci da dama wannan sanarwa ta fito ne ta wata wasiƙa mai shafuka 24 da ya aike wa jama'a inda bakari ya bayyana dalilinsa na tsayawa takara a zaben shugaban kasa mai zuwa da kuma tsarin siyasarsa da tattalin arziki wasiƙa ta kunshi sukar gwamnati a fakaice wanda shi kansa bakari ya shafe shekaru da dama yana mamba a cikinta ya kuma yi nuni da cewa shugaban ƙasa mai ci ya karkata akalar mulki ne don amfanin kansa inda ya bayyana cewa ba za a iya tafiyar da ƙasa don bautan mutum ɗaya ba sai dai dole ne dukkanin 'yan takara su raba aiki a tsakaninsu bayan da aka yada labarin takarar a shafukan sada zumunta ministan harkokin cikin gida ya fitar da wata sanarwa ga gwamnan yankin arewa mai nisa inda ya haramta duk wani aiki na siyasa da kungiyar fafutukar ceto kasar kamaru front national du salute kamaru ke yi wanda bakari ne shugaban yankin masu lura da al'amura dai na ganin matakin da minista harkokin cikin gida ya dauka na hana ayyukan tallafawa tsohon jami'in gwamnatin a matsayin tunatarwa ne a gare shi cewa gwamnatin da ta rungume shi tsawon shekaru ashirin ba za ta ba shi komai ba a yanzu ana shirin gudanar da zaben shugaban kasa a watan oktoba mai zuwa a daidai lokacin da ake ci gaba da kiraye-kirayen kawo sauyi da kuma hutu da tsarin mulki da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 lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da yau da kuma sake haduwa a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan cutar farfadiya ko epilepsy wata cuta da kan shafi kwakwalwar mutum wace waɗanda suka jahilce ta ke danganta ta da bugun aljanu ko kuma iskoki. batun da masana sha'anin kiwon lafiya suka ce bai da wata alaka da hakan Hassan barka ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla cutar farfadiya kamar yadda masana cutukan da suka shafi kwakwalwa suka bayyana cuta ce da take shafar kwakwalwar mutum ta yadda wanda ke fama da cutar yakan yi wasu ɗabi'u na daban ko fita daga hayyacinsa larurar dai na zuwa ne babu zato babu tsammani to da yake filin na masana sha'anin kiwon lafiya ne ba zan cika ku da dogon surutu ba don kuwa muna tare da dr sabo ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da jin ta bakin sani kan ainihin abin da su masana sha'anin kiwon lafiya ke nufi da cutar ta farfadiya farfadiya wani ciwo ne da yake sa mutum ya samu gushewar hankali ma'ana bai san abin yanayin da yake ciki ba ya faɗi kuma dama yakan kuma sa harbe-harbe da cije-cije da makamantansu farfadiya a har ta fannin likitanci da ya wuce ma wanda kawai za a faɗi a ciza baki akwai wani sunuri daban wanda mutum zai fita daga haici su koda bai faɗi ba shi wannan farfadiya kuma a turanci ana kiran shi epilepsy akwai kala-kala kuma yawanci yakan biyo bayan rauni a kwakwalwa kamar misali accident ko kuma samun wata kwayar cuta ta shiga cikin kwakwalwa ta manta illa har aka samu aka samu tabo dan kwakwalwa ma tana iya yin nata irin tabon wanda kuma zai zo ya da na cewa ya ya yi kamar tarzatsatsi kenan na wutar lantarki ya kuma danna ko ina bisa ya rasa hankali shi sannan ya ta harba harbe To dukta ita wannan cutar akan gade ta ne ko kuma mutum kamuwa ne yake da ita haka kawai cikin rayuwa? Eh akwai wanda ya kan bijirin mutane amma ba fai samun haka ba mafi yawanci wani abu ne da ya biyo bayan mutum an haife shi ko da a dangin shi babu wannan ciwon ya samu wani larurar sai farfajiyan ya fara yana da haɗarin ke eh, daga fita amma kuma da akwai cafa-cafa da yawa a kai abubuwa makamantar wannan amma ciwo ne sanannen ciwo da aka san yadda yake farawa da yadda kuma yake karewa Ah, amma akwai nau'in da aka da fi yawa kuma shi mutane suka fi sani shi ne wanda muke kiran shi grandma seizure shi ne wanda mutum za ka ga yana tafiya ko yana wani hulɗa sai ya tsala kugi ihu numfashin shi tokare ya kage tare da lankwasa da diga-digansa ya kuma mimmike bayan shi sannan ya fadi bayan dan sakan kaɗan kuma sai fara kuma karkarwa eh, ya karkaru da wani yan lokaci haka kamar minti ɗaya ko saboda haka sai mutum kuma ya sake sai ya wuce da bacci a lokacin da yake kaduwar nan za ga ya ci za harshen shi kuma na fita baki sun zai iya yin kashi a wando ko tsari a wando kafin kuma ya sake wanda zai zo ya shiga bacci so a masana harkar lafiyar kwakwalwar mutum suna kasa abun kashi hudu watan farfa shiga cikin yanayin farfadiyan farko lokacin da mutum zai fara jin wani abu ma da daɗi da zai dinga ganin abubuwa suna canja masa zuwa canja fasal zuwa idan shi da sai ya biyo wannan shi ake kiran shi prodromal stage daga nan sai ya sai sai na kiran shi tonic stage da zai kage ya lankwasa diga digan shi idan tsari sannan numfashi bai wucewa ya yi wani gurnani ko kusan kubi haka shi na yin kiran shi wani zai faɗa tonic fest daga nan yi zai faɗi fa daga zai sa hankalin shi kuma zai faɗi in ya faɗi sai kuma ya samu clonic fest shi ne zai dinga jakin eh, ya yi dinga tanke kaduwa yana girgizuwa a in ya gargazu girgizun yana kuma tattauna harshen shi ko kumfa na fita to daga nan kuma yakan kasance ma mutum ya rasa eh, control na marar ta sai ya yi fitsari ko kuma ya kashi a wando ko duka a to in ya gama wannan chronic stress din na girgiza sai ya shiga abin da kira post-ictal sleep shi ne wannan bacci shi ne mafi yawanci da suka fi ganewa shi mutane suka fi jin tsoro shi ne wani za a ga an ga mai farfaɗiya irin wannan ya faru a cikin a tsallaka wani wani isko kai ne zai iya kama kai wanda ba haka ne ciwo ne wanda yake faruwa kuma yana da hanyoyin da ake ba da magani a samu sauki. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Dakta kamar ya ne kwakwalwa takan samu matsalar da ke kai ga haifar da ita wannan farfadiya. A dan shi kwakwalwa yana aiki kamar na'urar kwamfuta ne, kamar wayoyi ne, kamar cire cirin jijiyoyi ne na halittar kwakwalwa wanda suke hada suke yada sako tsakankanin su a wannan sakonin su ne suke tafi da gabobin mutum su suke sa mutum ya san inda yake ya amfani da hankali shi saboda wani yawanci fama ne samuwansa daga rauni ne a kwakwalwa wanda in ya tashi warkewa sai ya yi tabban da zai zama na baya aiki da ya kamata ma'ana kamar kai ne ka haɗa wayoyin wani sabon na'ura mai wayoyi da yawa sai wani wani waya ta suke sai a ji a feke a kulle kaga wani wurin zai iya yiwa na'ura tana aiki ya zafi ya tarzaku to kusan haka ne a cikin kwalwa wani raunin zai iya zama kamar ya tarzaku ya sadar da kakon da zai danna duk sauran sakonni masu kyau na kwakwalwa so sakonnin kwakwalwa da ke sa mutum ya san inda yake yana yana cikin haifin shi kai ka shi da mutum da ya san abin da ya faru da ya rasa sannan sakonnin kwakwalwa da mutum zai motsa yadda yake so ya motsa sai ya zama na cewa da jin da karkatuwa ba tare da ya sa cikin shi ba tare da sani shi ba to wannan abin da ke kawo ke rauni a kwalwa ko raunin accident ko raunin wani ciwo duk za su iya sa wannan abu akwai kuma wanda zai iya zama kamar mutum irin farfaɗiya na su mutum ya za samu mutum sosai ɗaya ko bai sake ba shine kamar wanda ko yunwa ya tabbas sanatun yunwa ya damu mutum wani ke fari ya karkarwa za a yi kusan cewa kamar farfaɗiya ne wannan shi ma to amma wannan da yake babu rauni a kwakwalwa matsalacin yunwa ne sai zama na cewa in ta yi sosai wata ta mutum bai kara ba to wannan kenan akwai kuma wasu abubuwa da mutum zai iya sha wanda za su iya sa wannan matsala na farfajiya wani kuma tsananin tashin hankali zai iya sawa in zan iya bada misali shine akwai wannan shahararren dan kwallon brazil mai suna ronaldo wani wasan gasar kwallo na duniya an ba labarin cewa an ya takuru sosai da tashin hankali ganin cewa ana ganin kamar shi kadai zai iya sa brazil ta dauki world cup abin ya kai shi ga takura da rashin samun kwacin hankali har ya kai da ya fara kakaduwa ya samu convulsion ya samu wannan kamar farfajiyar amma dai ana jin bayan zai sake ba wannan abu da ya faru na matsanancin daga hankalin shi dai ana sa zai yi wani abu to abubuwa da dama na tunanin mutum ko na abin da mutum ya sha ko tsarkakacin yunwa ko rauni a kwakwalwa duk za su iya sa mutum ya samu farfajiya amma na rauni a kwakwalwa shi ne ke zama da wamamme a kai shekara da shekaru. dakta akwai bayanai da suka shafi al'adar camfe-camfe da dama game da cutar farfadiyar musamman a kasashe masu tasowa inda galibi mutane ke danganta ta da bugun aljanu ko kuma iskoki a ba ta da alaka da wani iska ko a ce makamantun haka babu bayi da ko a ce aljan ko a ce iska ciwo ne sananne wanda an san kayan da yake faruwa sai dai kuma ka yi maganar gado gaskiya akwai wani lokaci ba kasafai akan samu wannan ba amma akan samu wani lokaci ga kamar kusan farfadiya yana bin jini wannan kuma zai yi kamar na kasan halitta ne ya kuma ka ga yanayin yadda tsarin kwakwalwa take eh, da zai na iyayen yake haka na iyayen zai zama haka da jikoki zai zama sai ga kuma wannan murɗaɗɗen halittar na cikin kwakwalwa zai iya zama ya sa mutum haɗarin saurin samun kamar farfadiya. kan faru amma ba kasafai ba wannan congenital malformation ne a na kasan halitta da da ka gada yake ta bin jinsi yake ta bin jini tsakanin amma gaskiya wannan bai kai yawa ba mutum ya haɗari ya buga kan shi ya kasa zuwa asibiti a duba shi shi ma zai iya zama matsala don likita in mutum ya accident ya buga kai sai daga cikin abin da likita yake kokari ya hana shi ne kumburin kwakwalwa don daga kumburin kwakwalwa zai yi koda mutum bai ji ciwo a waje ba kwakwalwa ta bugu sosai ta yi fushi ta kumbura za zai iya zai iya kumburin zai iya takurewa da kwanyar mutum ya matsa sashin kwakwalwa da ke da ke sarrafa numfashi da bugun zuciya shi kenan sai mutum ya mutu so likita gwamnati ya zo za ga lokaci ya bada magani a ita fitsari saboda a rage yawan ruwan jiki har ruwan da ke kwakwalwa kada kowan ta kumbura ta rasa alawus in rage mata ruwa an rage mata damar kumburewa gaba ɗaya kenan akan ba da wasu nau'in magunguna masu suna steroids da da suke rage kumburin kwakwalwa to wannan duka saboda kar uwa ta samu raunin da har zai kai da tabon babba wanda daga baya ta fadiya ba bayyana so wurin accident ana so a ga likita musamman an buga kai saboda hana yiwuwar farfadiya shigowa daga baya akwai wani cuka da duka suke shafa kwakwalwa misali shawaran yara jarirai karami ƙanƙanana na haife su shi ma kan ɓata kwakwalwa zai yi ya sa yaro ya tashi ba basira tafiyar shi a harfe sannan wani mahazin kamar yana yawan a kamar um, kamar babbar fadi a kamar wanda suka samu connectors kenan zai yi ya faru zai yi ba zai faru amma akan sa ido akan wannan shi sa duk abin da zai kusanto kwakwalwa ana so a yi magani saboda tasirin kwakwalwa wurin sarrafa ayyukan jikin nan adam wannan kenan malam to duk ta waɗanne hanyoyi ne ake bi a likitance wajen warkar da ita wannan larurar ta farfadiya eh akwai hanya da ake na bada magunguna don hana tashin shi domin a sharrin yawan tashin farfadiya shi ne zai sa ko mutum kwakwalwar shi gaba ya ta dinga ƙara samu duk lokacin da mutum ya samu aka wato farfadiya ta farmar a lokacin da yake wannan kugin babban numfashi shi tsayawa yake ba so a lokacin da iska baya mutum baya numfasawa kwakwalwa ita fi samun matsala in mutum baya numfashi a lokacin da yake cikin halin farfadiya din saboda haka kullum za a ga cewa kwakwalwar shi tana rage ingancin ta mutum da ke yawan samun farfadiya akai-akai yana tashi sai ga wata mantuwa ya fara mar yawa sai ga fahimtar abu yana fara man wahala wata rana ma ga mutum ne da girman sa sai ka fara kashi a wando ah, ka ga ko biye ba a ba iya wani mu'amala tare da shi na basira ba to ka ga mutum ya fara zama ba mutum ba in yau farfadiya ya sa rashin shan iska ya taimaka wa wannan ta take ta lalacewa a gurguje to wannan ɗaya daga cikin manyan matsalolin farfajiya kenan wani likitoci suna mara magunguna saboda kai tashi shan maganin da hana shi tashi ba a so mutum ya sana'a kamar tuki ko leburanci yau mai zama zama mayasin magini ya dinga hawa sama yana domin yin abin ya same shi yana sama zai faɗi ko yana aiki wurin wani abuwa masu haɗari kamar wutan lantarki ko wutan um, makera kuka ga bai farfaɗi ne kamata ya je wurin ba amma in dai zai yayi wani aiki zaman ya dinka takalmi da sauransu wannan za a iya da su ba da ke da magani da kuka fadi amma kuma akwai masu amfani da waɗansu abubuwa kuma eh, sababbi a duniya akwai na bayan deep brain stimulation da ake sa eh, waya a kwakwalwar mutum saboda ya dakushe yawan tashin vaccine wannan abu ne ba wanda ya yaɗu da kuma zai amfani shi. Dakta wani matakai ne ya kamata a ce mai farfadiya ya ɗauka lokacin da ya ji alamun cewa kamar larurar za ta taso masa. eh to yi magana a kan matakan da mai farfadiya ya kamata ya dauka na farko ka ga akwai kuma wani nau'in ah, farfadiya wanda ba lallai sai ya kai ga mutum ya fadi ba akwai temporal lobe epilepsy wanda mutum kafin ya sami shi wani ce ya sami wani irin eh, warin abu kamar ko warin ba kowa ne ke ji ba daga nan sai hankalin shi ya bushe ba lallai sai ya fadi ba mutum zai iya ya ci wani halin ya shiga cikin wani shago ya je ta ya fita ba tare da ya san me ya yi ba ka ga in ba a yi la'akari cewa lalura ba sai ce mara tsarawo ne ba eh, amma a cikin wannan ni na taɓa samun ma wani wanda kafinta zai ke gaya min cewa ya sha samun farfaɗiya in yana aikin kafinta shi kafinta sama ne ya ta buga kusa da sauran sai riƙe amma duk wanda zai magana bai sa da ke faɗa ba kuma ya samu wannan matsayi to kaga yanzu da tsautsayin ya zame ya faɗo za a ji na rauni a dai sauƙin su shi shi tsaye wannan farfaɗiyan baya kai ga girgizan jiki gushewa hankali ne ke zuwa kuma kusan mutum abin da yake yi sai ci gaba da yi ba tare da ya san ma da yake ba oh, akwai wani wannan yanzu akwai nau'i daban da na magani to yadda kowane farfaɗiya matakin da zai ɗauka shi na farko ne da likita na biyu shi ne ya san yadda yake ji kafin farfaɗin ya tashi wani yakan ga canje-canjen abubuwa idan shi ga wani wani ana ah, jin wani iri ba daban ina ganin kamar ciwo na ne tashi to mutum ya san haka sai a koya mun kuma yadda zai dinga samu biyan kwanta yawa ya fita daga wurin hatsarin yana kan titi ya koma gefen hanya ya kwanta ya fi a ce farfaɗin ya same shi yana tsaye ya yanke jiki ya faɗi ya kwala kai shi a ƙasa yawa gara a ce yana kwance ya ta girgida girgida ya ci da bakin har ya zama ya fi sauki da ya faɗa wurin faɗuwar ya faɗa wurin mummunan abu ko faɗa kai ya faɗa kan titi da wani mota za ta iya markaɗe shi ko faɗo daga sama ana so mutum ya kauce da banza banza daga wurin da yake da hadari ya samu ya kwanta a wuri wannan shi ne shawara da kan ba da farfajiya don waɗansu da dama suka san abin zai tashi so irin matakai na nisantar wurare masu hadari yana da muhimmanci a gare su wannan ke da mala. To ko daga bangaren sauran jama'a su me ya kamata su yi da zarar an fahimci cewa wani ya bugu da farfadiya farfajiya akwai abubuwan da ya kamata gaskiya bai kamata a kyamace su ba na farko kenan da ko a ce yayi mu ya fada a wannan wurin kowa ya ke ya dinga gujewa wurin wannan wannan ba abu ne mai alheri ba na biyu shi ne ba ba a ɗaukar farfajiya ya fita daga jikin wannan shi jikin wancan ba haka ke daga ka mutum ya ce ya sha hannu da mai farfajiya ba ko bare kawun sallah da shi ba ko bare eh, mu'amala da shi a wuri guda ba wannan bai dace ba ah, bayan wannan kuma shi ne in mutum ya fara yana farfadiya bai kamata a ɗauko cokali da ƙarfi a ce wai za a buɗe bakin shi ba da dama za a iya karya mar haƙori za a iya jibar ciwo a wuyan shi za a iya ma matse wuya ma yadda zai numfashin shi zai shi farfadiya ta toshe ban numfashi wajen sabon cokali a sake toshe numfashin yadda zai zo ƙara sashi ma mutu a akan dai ja mutum a bashi dama yadda wuyan shi zai ɗan mike kaɗai ya sha numfashi a zara ya daina wani jirgin wuyan zai wuce da bacci a gyara mar kansa amma da ta kawo wani kara ko cokali ko wani karfi a ce za a buɗe baki dole ba kira shiga shi shiga duk da kasuwa a wannan lokacin ba a bar wanda suka san abin su taimaka wanda aka koya musu a ya janye mutum daga wurin hadari in ya faɗa kan mutum da maza maza a janye in ya faɗa kan wani karfe ne mai rauni a cire a tabbatar yana yana yana kwance a gefe ba rigingine da wu zai shiga ya kwari shi shiga mun shi ba yawa bayan haka dan wayan aka so a dan mika da shi kaɗan yadda wuyan bare ta fure ya kasa yin numfashi ba a taimakon da za a yi kira sai a nemi taimakon likita a gurguje amma ba kowa ya zai tsaya kan mutum ya ce zai wani likadin taimakon zai iya ƙara mai farfadiya ko a cikin rashin sani cewa ba za a sa cokali kare ci gidan cin za a ce shi ne babban alamar yaro ba rashin numfashi shi ne babban alamar yaro. na a gaida likita bokan turai a sosai. to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da aka ji mu da shi a cikin wannan shirin. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp